amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah da ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusa kuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata ‘yan uwa kamar yadda kuka ganni daidai wannan lokaci ba tare da tsammani ko sanarwa ba na zo ne na yi tsokaci a kan wani raddi da wani wanda ake kira abu aman abokin baffa hotoro yawa dr idris wanda zan sa abin da shi dr idris ya faɗi sannan kuma shi ma zan sa nasa shi ma mu ji me ya faɗi wato har kullun mukan yi tambihi dangane da tsayuwa akan manhaji na ahalis sunna dukkaninmu da mu da malumanmu ba mala'iku ba ne ballantana a ce la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mukan yi kuskure sukan yi kuskure idan mutum asalinsa da awa yake zuwa ga sunna karantar da sunna yake in ya samu kuskure yanda ake mu'amalantarsa ko yanda ake mu'amalantar ɗan bid'a wanda asalinsa bid'a ya zo tabbatarwa haka ake mu'amalantar wanda sunna ya zo tabbatarwa ya kuskure wannan mun yi wannan tambihin ya fi a irga kuma mun so a tattauna akan wannan ƙadiyya ba a ba mu haɗin kai ba to dama mun san za a zo wajen za a zo wajen zan sa abin da dakta ya faɗi sa'annan shi ma zan sa abin da ya faɗi ba shakka abin da dakta ya faɗi ko ni bana tare da shi kuskure ne amma gurin mu'amalantarsa haka ya kamata a yi masa da irin kalmomi miyagu ƙazamai wanda ni ban san ƙila ko a iya cewa shi dai ni ban san irin yanda yake kalmomin nan yayi wa 'yan bid'a kamar haka ba ni ban sani ba shin haka shine gyara shin haka shine da a wasu sunna dama Allah ya sa mu dace ku tsaya in ɗan sa kowa ya ji amma kuna ɓata lokacin ko waɗannan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai kar a zuga mutane a dauki makami za mu zuga za mu zuga in da azzalimi ne jahili maziyaci in da ya kauda shi a kauda shi kar ka kawo mana wani ra'ayin barbahari ba wanda ya kuma mana barbahari ra'ayin sai faɗa mu ma muna da namu ba hadisi bane mu muna da aka san haka ba in ka ce mana wai wai alaman cewa mutum ahalin sunna ne a ga yana yi wa shugaba addu'a kan mimbari to mu kuma abin da muke faɗa alama ne na malami dan dija ka ga yana yi wa shugaba addu'a kan mimbari muna muna muna da salaf akan haka muna da salaf alama ne malami na bid'a ne ya rika yi addu'a wa shugaba kan mimbari a gaban jama'a wanda kan ka kana mana magana albar bahari wai alama ne cewa mutum ahlus sunna ne wai yana addu'a wa shugaba to to annabi ne fara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 wani takaitaccen raddi ne da martani zuwa ga dakta khawariji wannan bakin bakawarijan dakta na nagarin dutsen ta shi a jihar bauchi ya yi wasu maganganu masu mugun haɗari da cin mutunci da taba alfarma ta suna dutsen tanshi ya yi cin to ka yadda musulunci da haka yan musulmi kamar da gani a rubuce wani takaitaccen raddi ne da martani zuwa ga dakta bakawariji wannan bakin bakawarijan dakta na nagarin dutsen ta shi a jihar bauchi ya yi wasu maganganu masu mugun haɗari da cin mutunci da taɓa alfarma ta sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma ɗaya daga cikin gaggagan malaman musulunci da aka yi a tarihi wanda ya bar duniya ana samun matsalar network da Allah yana ɗan ɗaukewa amma ban sani ba ko kunan baya ɗaukewa in baya ɗaukewa da Allah ta nan a gaya mu saboda mu masa adalci kada mu yanke masa abin da ya faɗi sa'annan kuma mu sharhi akan abu da Allah idan ana samun matsalar network kamar yadda nan yake nuna mun da Allah kuɗin Eh, da Allah kuɗin rubuta mun a comment saboda mi masa adalci shi ma da yake magana duk da cewa zage-zagen da ya da cin mutunci ba ma tare da shi kan wannan zage-zagen amma mi masa adalci ya faɗi kada mu yanke masa magana sannan sai mu ɗora kuma me za mu eh, yana ɗaukewa yadda aka faɗi ne ma na gani amma in yanzu ya tsaya saboda mai adalci tun da wani za mu sa eh, kudin wannan da Allah eh to yanzu ya tsaya da Allah ku yi magana ba na so ne wato shi wanda ya sa maganar mazalince shi mu sa masa ya faɗi da bakinsa eh, mu sa masa ya faɗi da bakinsa yawwa to an ce ya dawo yanzu Allah ya sa kai ya ɗauke in ya ƙara ɗaukewa zan tafi kawai sai in wannan bolin ya yi ƙasa to native ɗin they can very to gashi nan ba bolin sosai a yanzu ma babu bolin sosai ya tsaya yanzu ana ji tartar to za mu ci gaba za mu sa to allah ya samu dace allah ya kyauta ku tsaya mu sa shi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 wannan bakin ga khawarijan dakta na nagarin dutsen shi a jihar bauchi ya yi wasu maganganu masu mugun hadari da cin mutunci da taba alfarma ta sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma ɗaya daga cikin gaggagaggan malaman musulunci da aka yi a tarihi wanda ya bar duniya tun saba da shekara dubu a duniya wannan bakin bakawariji halakakke batacce lalatacce Dr. Idris dutsen tanshi ya yi cin zarafi da ya fishe wa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa wanda babu wani a matsayinka na ahalus sunna ka tsaya ka suka ji maganar da mutumin nan ya faɗa ka kuma ya adalci ba magana ne nake maka ta ɗan bauchi ne shi ko ni ɗan kano ne ni ba in ma magana ne na ya ci ya yi ya fice wa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa in dai sunna kake kuma kishin annabi salama yasa kake sunna son sunnar annabi salama kake da gaske har zuci to ka yadda za ka iya raba gari da duk wani wanda ya taba sunna din a sama yake ko a ƙasa a dutsen tanshi yake ko a kwarin dutsen tanshi ba bambanci tsakanin wanda yake kan dutsen da wanda yake kan kwari duka ɗaya da wanda yake cikin kwari duk ɗaya ne sannan za ka iya watsi da mutum in ka gane halakakke ne yana iya taba sunar annabi yana iya taba malamai magabata kada ka ce na kafa wannan karatu don taba mutuncin shi wannan dakta bakin bakawar ce ka suka ka ji yadda shi ya taba alfarma da mutuncin ɗaya daga cikin malaman musulunci da ya bar duniya sama da shekara dubu amma wannan tsageran bakawarji lalatacce halakakke batacce tababbe ya iya taba alfarmar yayyafi cewar sunar annabi ya kuma taba shi alfarmar wannan malami wanda shine al-imam al-barbahari wanda ya bar duniya ta hijira da musallama na ɗari biyu ko ɗari uku da wani abu tun hijira na ɗari uku da ishirin da takwas wannan babban malami al-imam al-barbahari ya bar duniya amma saboda tsageranci da rashin kunya da rashin mutunci da rashin albarka na bakawarijan dutsen tashi ya iya taba alfarmar wannan malami Dan ya nuna wa duniya cewa shi cikakken batacce da shi cikakken tsagera ne to ni ban zo nan nuna ma tsageranci ba ma na nan nuna ma kishi na wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na zo nan kuma nuna ma kishi na wa salaf kishi na wa magabata na kwarai imam al-barbahari yana daga cikin ɗaliban ɗaliban Imam Ahmad ya yi karatu hannun ɗaliban Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jama'a ya yi karatu hannun malamai ina jin wato duk abin da zai faɗi kuma sai dai ka ce zai ƙara ne akan wayannan kalaman wato wannan bawan Allah yadda kuka ji ya faɗi cewa babu bambanci tsakanin wanda yake kan dutsen da wanda yake ƙasan dutsen wannan magana ya maimaita ta cikin wani gurup wanda ni ina cikin gurup ɗin haka dakta yana cikin gurup ɗin malam bashir yana cikin gurup ɗin haka da wa'insu daga cikin 'yan uwa duk suna cikin wannan gurup ɗin lokacin da ya faɗi wannan kalmar na babu bambanci gurin raddi da za a yi wa ahli sunna ko ɗan bida'a na nace na ce sai an tattauna wannan matsalar a ilimi sai an tattauna ta a ilimi amma wallahi aka ki kawai abin da na fahimta shine dakta a wannan lokacin kila ba shi aka yi wa amfani da miyagun kalmomin ba shi yasa kila ya ki ba da goyon baya a tattauna daga ƙarshe dakta ma ya fita daga cikin gurup ɗin to amma daman ni na san za a zo nan ni na san za a zo saboda duk mutumin da yake kan kuskure aka bar shi a cikin kuskuren ko a kan wannan kuskure aka tafi a haka to na san tabbas dubba daɗe dubba jima ba haɗa kai aka yi ba baki aka haɗa sai abin ya bayyana saboda gani yake shi wannan aƙida ne tasa gani yake shi wannan fahimta ce tasa yana ma da abubuwa da zai iya kare wannan fahimtar ko yana da hadisai a ganinsa matukar ba a tsaya an tutsiye shi ya bujuro da hadisan wanda za a tattauna su shin suna bayuwa ga abin da yake na cin mutunci na cin zarafi ga malima na sunna ko ba sa bayuwa na tabbata aka tafi a haka za a tafi ne da kashi a jiki ba tare da an wanke ba kuma gashi hakan shine ya faru wato kamar yadda muke ƙara bayyanawa cewa dukkanin wani malami na sunna in yi kuskure ba zuwa ake amanta da alkhairansa a ci masa mutunci a zage shi a ci zarafinsa ba ba a haka wannan manhaji ne na khawarij in muka duba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga cike yake da kula da mahasin na mutum yayin da ya yi irtikabin wata kabira ma ko yayin da ya yi irtikabin wani abu wanda yake Allah ya hana manzan Allah ya hana za mu ga hadisai suna nunawa cewa lalle abu kaza da yi ba daidai ba ne amma saboda waɗansu mahasin nasa ba za a yi masa mu'amala yanda ake yi ga wanda sharri ne da shi gaba ɗaya ba wannan in ka duba kamar eh, hadisin hatib bin abi balta'a ai ya fitar da sirri ya fitar da sirri ga mushrikan maka ai wanda abin da ya kafirci ne har Allah maɗaukacin sarki yake batu yake magana dangane da irin wannan ya ayyuhal amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum a tulquna ilaihim bil mawadda Allah yayi tsokaci akan wannan abu wanda amma mai manzan Allah yayi yaya ya mu'amalance shi lokacin da ya wannan kuskure ya ma'amalance shi ne ta hanyar tunowa da alkhairinsa na baya dan da aka zo za a ɗau mataki a kansa ai ya faɗi abin da ya yi na halittar yaƙin badar wato wani alkhairi nasa haka kuma shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa gurare da yawa mun sha karantowa yanda yake faɗi akwai waɗansu daga cikin magabata ma sun aikata bida'a sun zake wa bida'a amma haka zaka ga yanda yake mu'amalantar su ba haka yake mu'amalantar 'yan bid'a zalla ba muna ta faɗi ba a ji kuma mun ce a tsaya a tattauna an ƙi a tsaya ni na san sai an zo nan wallahi kaga yanda yake amfani da miyagun kalmomi yanda yake amfani da ƙazaman kalmomi kai ka ce kwata-kwata shi dabta ba shi da wani alkhairi a rayuwarsa kai ka ce bai yi da'awa wa sunna ba kawai saboda a'a ya saba saboda ya faɗi abin da shi wannan bawan Allah yake ganin cewa ba daidai ba ne ni ma ina tare da shi cewa wannan abu kuskure ne amma in kuskure ne haka za a zo a ci mutunci haka za a zo a yi amfani da miyagun kalmomi wannan fa shine abin fa da muke yaƙa wannan shine abin da muke nusawa amma waɗansu saboda son zuciya saboda ai abun ba a kansu ake yi ba kila wa waɗansu wanda suna da matsala da su ne ana ƙin a saurare mu kila ma a ce kungiyanci muke Ƙila ma a ce ai ta'assubanci ne to yanzu dai gashi an zo gurin an zo wajen yanzu akwai wani wanda ya taba kirana wani wawa yace su yanzu sun yi ittifaki in dai an taɓa malamin su duk wanda ya taɓa shi za su zaɓo wani babba cikin malaman sunna su zazzaga su ci masa mutunci to yanzu zan gani yanzu ɗin nan wannan da ya zo ya ci mutunci ya faɗi miyagun kalmomi na ga malamin da za ka kafe ka ci mutuncinsa ko a'a rabe za ka ci mutunci don na tabbata sheikh rabe yana da matsayi a wajen wanda ke magana shi za ka kafe ka ci mutunci kenan ko kaka za ka yi jama'a ana nusar da su zuwa ga abin da yake shine daidai amma saboda son zuciya sun zama makafi saboda son zuciya sun rufe ido kaga waɗannan miyagun kalmomin ko da a ce ƙaddara kai baka san yana da wani alkhairai ba wannan taya za ka zauna matsayinsa na babba ka zo kana amfani da miyagun kalmomi kuma wannan fa shine waye da'awar fa wannan shine da'awar wannan shine kishin sunnar Allah ya sa mu dace mu koma dangane da abin da dakta ya faɗi wato wannan magana da dakta yayi na kan cewa haka wato in dai shugaba azzalimi ne a yi ƙoƙarin kawar da shi kaza kaza kaza wannan a tafiyar sunna wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne saboda akwai hadisai waɗanda suka nuna cewa ko da shugaba zalunci ya yi ko da shugaba cin dukiyarka ya yi to kada ka sake ka zare yi masa ɗa'a daga hannunka a'a kakkai haka wannan hadisai sun nuna kamar daga cikin hadisai ga wannan wanda wannan hadisi al'imam ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahih nasa da isnadi mai kyau hasan sannan asalin wannan hadisin kuma yana cikin bukhari da muslim wanda an karɓo daga ubada ubada ɗan samit allah maɗaukaki ya ƙara masa yadda yake cewa isma wa ati fi usrika wa yusrika wa man shatika wa makrahika wa asaratin alaika wa in akalu malaka wa darabu zaharaka illa an yakuna ma'asiyatan yake cewa ka ji kai da'a cikin tsanani da sauƙi cikin lokacin da kake da nishaɗi da lokacin da ba ka cikin nishaɗi ya ce kai ko da a ce ma sun ci dukiyarka ne sun buge ka sai dai kawai in saɓan Allah ne wannan hadisi asalinsa yana cikin Bukhari da Muslim sa'an nan in ka ƙara dubawa ga wani hadisin shi ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗi cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum Ƙila ya rasulallah afala nunabidhuhum bisayfi faqala la ma aqamu fikum as-sala wa idza ra'aitun min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin haka annabi sallama ya faɗi cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace zaɓabbin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a an gane ya ce sa'an nan kuma sa'an nan kuma sharri masharranta masharranta na shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙinsu suke ƙinku kuke tsine musu suke tsine muku sai aka ce ya ma'aikin Allah shin bu za mu fito na fito da su da takobi ba faƙala sai maza salama ya ce la'a'a. ma aqamu fikum sala kaga wannan shine ƙa'idar da manzon Allah ya bayar ma aqamu fikum sala ma aqamu fikum sala yace wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu idan kuka ga wani abu da kuke ƙi daga jagororinku fakarahu amalahu to ku ƙyamaci aikata wannan abin amma manzo Allah ya ce wala tanzi'u yadan min ta'atin kada ku cizge hannu na da'a ga wa'annan su jagororin kaga anan muhalli shahid manzo Allah sallama ya bada wato ka'ida shine ma aqamu fikum sala amma dukkanin wani abu na zalunci dukkanin wani abu na ha'inci dukkanin wani abu na kaza daga duk annabi sallama ya ce kada a a yi fito na fito da su sa'annan a cikin wani lafazin wanda annabi sallama ke cewa alaman waliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati llahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyati llahi wala yanzi anna yadan min ta'atin shima wannan imamu muslim ya fitar da shi daga auf bin malik annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa dukkanin wanda aka sa masa wani shugaba sai ya ga wani abu yana zuwa daga shugaban ko shugaban yana zuwa da wani abu na saɓan Allah ya ce to ya kyamaci abin da yake zuwa da shi na saɓan Allah ɗin amma ya ce lalle kada ya cizge hannu na ɗa'a wa wannan shugaba kaga a baya cikin hadisin da muka karanta ya ce wa in akalu malaka wa darabu zaharaka illa an yakuna ma'asiyatan to duk wa'annan akwai hadisai waɗanda suke nuni cewa ko da shugaba ya yi zalunci shi yasa in cewa shugaba azzalimi ne shi kenan a kau da shi a yi fito na fito da shi wannan kuskure ne wannan kuskure ne sharaɗin da manzo salama ya bayar ko ka'idar da ya ba shi ne ma a aqamu fikum sala lokacin da aka yi masa tambaya cewa afala nunabiduhum bisaifi shin bu za mu fito na fito da su da takobi ba manzo Allah wasallam yace la ma aqamu fikum sala an gane a wani ruwa ya yace matukar sai dai in kun ga kafirci karara to kaga shine nan amma matukar ba haka bane zalunci aka gani to babu yanda za a yi a yi musu fito na fito matukar cewa babakere da cin dukiya aka gani tattare da su wannan ba za a ce za a yi musu fito na fito ba kamar yadda hadisi ya faɗi sa'annan kuma zance na al-imam al an gane wanda ga littafin yanzu haka na ɗauko shi ga littafin na ɗauko ga shi wanda a cikin wannan littafi ga abin da shi al'imam albarbahari yake faɗi dangane da zancen wato dakta gashi abin da yake cewa yace iza ra'aitar rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sa'ibu hawa wa idza sami'ta rajul rajula yad'u lis-sultani bi salahi fa'lam annahu sa'ibu sunnatin insha Allah yace idan kaga mutum yace idan kaga mutum yana yin addu'a mummuna ga shugaba yace to kasancewa wannan mutumi ɗan bida'a ne ya ce in kuma ka ji mutum yana yin addu'a kyakkyawa wa shugaba ta hanyar ya gyaru ya ce to ka san wannan ma'abocin sunna ne insha Allah wanda ya faɗi dalilin da ya sa a ya faɗi haka ya faɗi ya faɗi dalilin da ya sa aka saboda kaga dai shugabancin yana kan shugabancin kuma bai daina jagoranci na al'umma ba in ya gyaru shi zai rabauta matuƙar kaga musulmi ne za ka yi masa fata ya rabauta ya gyara kila ta hanyar addu'ar ka Allah ya amsa ya gyara kaga yanzu zai gyaru sa'annan kuma al'umma su ma za su ji daɗi da wannan gyaruwar da ya yi to kaga in ya zo ya ƙara kauce hanya ya ƙara yankar jeji ya ƙara ƙeƙashewa wannan ƙeƙashewar kanku zai dawo waɗanda yake jagoranta kuma shi ma ba zai rabota ba gobe alkiyama amma ta hanyar yi masa addu'a Allah ya shirye shi kila ya gyara kila ya rabauta kuma ka so ya rabauta a matsayinka na musulmi shi ma musulmi ka so ya gyara saboda gyarawar shi ya rabauta sa'annan kuma jama'a ba su cutu ba Ka ga wanda shi ne ma'anar abin da shi albar bahari ya faɗi sa'annan fudal bin iyad kamar yadda shi ma imam al-barbahari ya kawo dai a cikin wannan littafi haka fudail bin iyad ke cewa law kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultani fa umirna an nad'u lahum bis salahi wa lam nu'mar an nad'u alaihim wa in jaru wa zalamu yace li anna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala al-muslimina wa salahahum li anfusihim wa lil muslimina shi ma nan al-imam fudail bin iyad al-fudail bin iyad wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai yake ta lauka na li da'watun da a ce ina da wata addu'a wacce na san in yi Allah zai amsa ta ya ce ma ja'antuwa illa fi sultan da ba zan sanya ta ba sai game da shugaba yace fa umirna an an umarce mu an na da'uwa lahun bis salahi mu yi musu addu'a da gyara su gyaru kaga wannan fa'umirna irin wa'annan alfaz idan ka ji magabata sun faɗe su ko da a ce baka ga hadisin ƙarara ba wanda mun karanta irinsa a baya Ka ji sun ce umirna an umarce mu to abin da ke zuwa cewa lallai umarnin nan ta hanyar wahayi ne imma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya sahabbai sahabbai kuma su gaya wa tabi'ai don eh, haka kamar sunna ne a wajensu su an umarce su manzan Allah ya umarta haka yace an umarce mu mu yi musu addu'a da gyara su gyaru Yace walam nu'umar ba a umarce mu ba Annada uwa alaihim mu yi musu mummunar addu'a sai ce wa in jaru wa zalam. Yace koda a ce sun yi zalunci kaga wannan Shi ne shi abin da wanda ya yi zage-zage ke hangowa cewa Dr. Idris a nan kuskure ya yi saboda ai ya ba da ƙa'ida cewa in dai azzalimi ne a kawar da shi a yi fito na fito kenan za su zuga al'umar kuma gashi abin da magabata suke faɗi gashi kuma abin da muka karanta na wancan hadisin cewa wa in akalu malaka wa darabu zaharaka illa an kuna ma'asiyatan ko da a ce sun ci dukiyarka kaga zaluncin kenan ko da a ce sun buge ka zaluncin kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai isma wato ka saurara wa a ka yi biyayya kaga waɗannan hadisan su ne waɗancan waɗanda suke so su yi raddin suke kalla da kuma wannan abu wato na asar da aka samu daga magabata to amma hakan sai ya bayi zuwa ga zagi hakan sai ya bayi zuwa ga cin mutunci ta haka mai shi zai gyara ta haka mai shi zai gyara ta haka zai fahimta kawai sai a zo a zauna a ci mutunci kamar ma mutum tun da Allah ya halicce shi ba shi da wani alkhairi kamar tun da Allah ya halicci mutum bai taɓa ma zama ahli sunna ba kuma irin waɗannan alfaz ɗin in za za ka bibiyi mutum ko 'yan bida'a baya yi wa to wannan abin shi ne muke yaƙa kuma ba za mu daina yaƙa ba mu ba mu hana ayo kowa raddi ba amma ta hanyar a zo a manta da dukkanin alkhairin malami a ci mutuncinsa a zage shi a aibata shi wannan mu ba mu yarda da shi ba kuma ba manhaji ne na ahlus sunna ba na sha karanto zancen Sheikhul Islam Ibn saboda mai shi kila ijtihadinsa ne yana ganin abu kaza daidai ne shi a fahimtarsa yana ganin abu kaza da ya faɗi shi ne daidai Ko musamman ma shi karan kansa dakta abin da yake cewa ai mu ma muna da magabata yana ganin abin da al-imam ya faɗi cewa su ma suna da wani magabata saɓanin abin da shi ya faɗi to kaga kenan abu ne na abu na mas'ala da ya kamata a tattauna ta a ilimance ba tare da zagi da cin mutunci da aibatawa ba da sai a ce a'a wa'anne ne magabatan naka ka kawo su ka zo da littafi ka karanta mu ma mu zo da littafi mu karanta a tattauna tattaunawa ta ilimi amma zagi da cin mutunci da aibatawa eh, wannan ba daidai ba ne wannan shine khawarijancin cimma. don khawarij ne suke mantawa da alkhairai na mutum khawarij ne in mutum ya kuskure ba sa ba shi uzuri khawarij ne in mutum ya kuskure suke masa mu'amala irin mu'amalan mutum batacce tun asali ma shi bai taɓa zama na gare ba to kaga wannan manhaji manhajin khawarij ne kuma mun sha faɗi mun sha maimaitawa mu karasa gashi yanda Fudail bin Iyad ke cewa law kana li da'watun ma ja'antuha illa fi sultan yace fa umirna an umarce mu kaga wanda umarni ba wanda ke umarni in ba Allah ko manzan Allah ba yace fa umirna an nad'u lahum bis salah yace an umarce mu yi musu addu'a da gyara su gyara walam nu'mar an nad'u alaihim ba umarce mu mu ringa yi musu miyagun addu'o'i ba ya ce wa in jaru wa zalamu ya ce kai wa in jaru wa zalamu koda sun karkace sun yi zalunci sun yi zalunci koda sun yi zalunci sai ya ba da dalili ya ce li'anna jawrahum wa zulmahum ala anfusihim wa ala almuslimina wa salahahum li anfusihim wa lilmuslimina haka al-imam as-sabuni a cikin aqidatu salaf an gane a cikin aqidatu salaf ashabul hadith shi ma ya faɗi ce wa yarawna du'a alahum bil isla'i wa tawfiqi was salahi yana faɗin magabata salaf na wannan al'umar wa yarawna du'a alahum suna ganin ayiwa jagorori addu'a bil isla'i wa tawfiqi was salahi ayi musu addu'a su gyara Allah ya gyara su Allah ya saita su ya datar da su ayi musu addu'a yace haka magabata suke gani haka kamar yanda anas ɗan malik yake cewa nahana kubara'una min ashabi rasulillah Yace manya-manyan mu daga cikin sahabban annabi muhammad wasallam sun hana mu kaga sahabbai sun hana mu na manzan Allah ƙala ga abinda anas ɗan malik ke cewa Yace la tasubbu umara'akum wala taghshuhum wala tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qaribun wato wannan asar al-imam ibn abi ya fitar da shi a cikin as-sunna yace la tasubbu umara'akum kada ku ringa zagin shumagabanninku wala taghshuhum wala tubghiduhum yace wattaqullaha wasbiru fa innal amra qaribun to kaga haka wannan Shi ne abin da magabata suke kai amma idan wani malami ya yi kuskure ya ce a'a ba haka ne suke kai ba ba zagi za ka yi ba ba cin mutunci za ka yi ba ba miyagun kalmomi za ka ringa faɗi ba abu za ka zube ka faɗi fahimtar ka ce wannan shi ne abin da nake ganin shi shine daidai amma kawai ya yi kuskure sai ka zo ka ci mutunci ni wallahi na san za a zo nan za a zo saboda me shi yana ganin aƙidarsa ne haka yana ganin fahimtarsa ne haka yana ganin manhajinsa ne haka galiban kuma malima in dai asalinsu kyakkyawa ne asalinsu sunna ne ba ka yi musu fahimtar cewa ai suna sanin suka saba wa sunnar zalla ce wanda kowa yana iya samu kakan iya ka samu na kan iya na samu malamin ka yakan iya samu malamin sa yakan iya samu to idan aka same ta ƙaƙa za a mu'amalanci juna Ka haƙa za a mu'amalanci wannan malamin za a zo ne a ci masa mutunci za a zo ne a aibata shi za a zo ne a zazzage shi ko za a zo ne a zuba mas'alar a tattauna ta tattaunawa ta ilimi a kuskurantar da shi bisa yanda ake mu'amalanta ahal sunna ba wai a kuskurantar da shi bisa yanda ake mu'amalanta ɗan bida'a ba ai kaji yana faɗi wai ba bambanci tsakanin wanda yake kan dutsen da wanda yake ƙasa wannan magana ya faɗi lokacin da muke cikin wannan gurup ɗin cewa wai ba bambanci yanda ake wa ɗan bid'a raddi haka ake wa ahli sunna raddi wannan magana ita ai ya faɗi nayi nayi nayi nayi a tsaya a tattauna aka ki kila a lokacin tunda wa'insu aka zaga ba datta ba Ƙila ni abin da na fahimta kenan wa'insu aka zaga wanda a'a dakta yana da matsala da su to tunda su aka zaga a tafi ka a tattauna ni kuma na san sai an zo nan na san sai an zo nan saboda me shi yana ganin fa shi zai iya yin da a wasu sunna in ba da wannan ba saboda gani yake sunnan ne ma yin ma haka yana ganin in bai yi zagi ya ci mutuncin malami ya aibata shi ya faɗi miyagun shi gani yake wannan shine sunnan ma shine kishin sunnar kai shine manhajin sunnan ma haka ai yake gani kuma akwai waɗansu hadisai da ba su fahimta ba suke janyo su a matsayin dalilinsu to inda a ce tuntuni mun sara kan ɗan macijin da tuni yanzu ba a samu wannan iskancin ba amma da yake an tafi to an zo wajen yanzu Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa wannan kuskure ne ba daidai ba ne in malami ya yi kuskure to yi ƙoƙari ka gyara kuskuren ka rakkaza a mas'alar a abin da ya faɗi wani sai ka zage shi ko sai ka aibata shi tunda dai malamin sunna ne ka san ba lallai ne ya zo ya yi kuskuren ko ba lallai ne ya zo ya yi ganganci gurin dan ya saba ba musamman in ka ji malami shi ma yana da awai yana da magabaci abin da ya rage kawai ka ce to ya kawo magabacin shikenan fa sai a tsaya a tattauna a gani shin magabacin da ya kawo haka ne ko ba haka bane shin abin da ya faɗi daidai ne ko ba daidai ba ne shin yana da hadisi kan abin da yake faɗi ko ba shi da shi za ta iya yiwuwa wani hadisi ne ya karanta Ƙila fahimtar da ya masa ya saba fahimtar magabata zai iya yiwuwa Ƙila zance ne na wani magabaci ya karanta Ƙila wannan zancen baya bayuwa zuwa ga abin da yake da'awa sai a tsaya a tattauna sai a kawo masa zantukan malama da suke gaba da shi wannan shine abin da ake yi amma irin miyagun kalmomi ƙazaman kalmomi irin aibatawa wai da sunan shine wai da a sunna wala wannan khawarijanci ne kuma ba za mu daina faɗi ba wannan ba daidai ba ne ba za mu daina faɗi ba a tsaya a yi da'awa a manhajin ahal sunna na haƙiƙa ba manhaji na 'yan tasha ba ba manhaji na khawarij ba wannan kuma shine sannan kuma za ka gani ai akwai yanda ai na faɗi wani wawa da ya mun waya ai ya ce inda aka zagi malaminsu. su wai sai sun sa wai babban malami da ake gani yana da kima za su sa shi su zage shi to yanzu ina jiran wawan nan da ya mun waya ya gaya mun wannan ina jira ya fito ya samu wani malami da wannan shi habibu ɗin yake gani da mutunci ya fito ya zage shi sai ka ji mutum yana magana kamar yana da kwakwalwa amma mahaukaci ne sai ka ga siffan mutum simisimi yana magana kai ka ce wannan yana da hankali amma cikin zantukansa za ka ga ba shi da hankali Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi ya sa wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne kuma tsaya in sa number waya Ƙila ko shi in yana nan ya bugu ya gaya mana cewa abin da ya shi ne daidai Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya ba mu ikon binta wallahi ne na san za a zo wajen wallahi na san za a zo dan ba yanda za a yi mutum yana kan wata aƙida mummuna ake buga misali a na riko da sunna babu yadda za a ce a tafi da mutum ga kashi a gindinsa sai dai a haɗa baki amma ba wai a haɗa kai ba ni na sani sai dai a haɗa baki amma irin waɗannan fahimtoci in mutum yana da shi tsayawa ake a tattauna a kuskurantar da shi inda ya yi kuskure a fahimtar da shi abu kaza ba haka ba ne abu kaza ne haka Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace da lazimtar manhajin magabatansa imam al da muka sani kun sani a bakinmu a bakin ras wanda yake kan dutsen da wanda yake kan kwari duka ɗaya da wanda yake cikin kwari ɗaya ne <coughs> sannan za ka iya watsi da mutum in ka gane halakakke ne yana iya taɓa sunar annabi yana iya taɓa malamai magabata tsaya ka suka ji maganar da mutumin nan ya faɗa ci to ka yadda za ka iya raba ganin ya faɗa ka kuma ya adalci ba magana ne nake maka ta ɗan bauchi ne shi ko ni dan kano ne ni ba in ni ma magana ne ne ya ce bauchi ne shi ko ni dan kano ne ya adalci ba magana ne nake maka ta dan bauchi ne shi ko ni dan kano ne ni ba in ni ma magana ne ne ya ce ya ya ya ya fice wa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam in dai sunna kake kuma kishin annabi sallama yasa kake sunna son sunnar annabi sallama kake da gaskiya zuci to ka yadda za ka iya raba gari da duk wani wanda ya taɓa sunna ɗin a sama yake ko a ƙasa a dutsen tanshi yake ko a kwarin dutsen tanshi ba bambanci tsakanin wanda yake kan dutsen da wanda yake kan kwari duka ɗaya da wanda yake cikin kwari duk ɗaya ne sannan za ka iya watsi da mutum in ka gane halakakke ne yana iya taɓa sunnar annabi yana iya taɓa malamai magabata kada ka ce na kafa wannan karatu don taɓa mutuncin shi wannan dakta bakin bakawa ne hannu suka ji yadda shi ya taɓa alfarma da mutuncin ɗaya daga cikin malaman musulunci da ya bar duniya sama da shekara dubu amma wannan tsageren bakawariji lalatacce halakakke ɓatacce taɓaɓɓe ya iya taɓa alfarmar yayyafi cewa sunar annabi ya kuma taɓa shi alfarmar wannan malami wanda shine al-imam albarbahari wanda ya bar duniya ta hijira da musulma na ɗari biyu ko ɗari uku da wani abu tun yi hijira na ɗari uku da ishirin da takwas wannan babban malami al'imam albarbahari ya bar duniya amma saboda tsageranci da rashin kunya da rashin mutunci da rashin albarka na bakawa warijan dutsen tashi ya iya taba alfarmar wannan malami don ya nuna wa duniya cewa shi cikakken batacce da shi cikakken tsagera ne to ni ban zo nan don to amma na zo nuna ma kishi na wa sunnar annabi salaf kishi na wa magabata na kwarai imam al-barbahari yana daga cikin ɗaliban ɗaliban imam ahmad ya yi karatu hannun ɗaliban imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a ya yi karatu hannun malamai kuma takakken mu ahli sunna as-salafiyyin mun gaji karantar da wadannan hadisai daga magabatanmu na wannan zamani irin su al-Imam albani duk inda ka je ka nemi tarihin Imam na al-Albani ka nemi inda ka taba jin ya koyar da zagar da zagin shugabanni wannan zai nuna ma Idris dutsen tanshi makaryaci ne ba da magabata ko ɗaya a tarihin duniya makaryaci ne Dr. Idris mahaƙinci ne mayaudari ne wa addinin Allah yana karya ne amma bai san addini ba in ya san addini kafin mu tafi baya kan wanda ka zaga imamul barbahari mu yi tun daga kansu imamu nasiruddin albani sal imamu bin baz sal imamu bin usaimin ka gaya mana hudu su guda ɗaya irin taka da kake cin zarafin shugabanni ko kai ne ahalus sunna su ba ahalus sunna ba a anta ahlamu minhum amhum ahlamu minka su suka bi ka karatu ya kai bakin bakawa ce ke dutsen ɗan shi ko ka su kai ka fi su ko su suka bi ka ba za ka samu ba ka tambayi dutsen ɗan shi ya kai ɗalibin da ke zama a huɗubarsa in har addinin Allah kake ba. ka tambaye shi ka ce wai malam irin huɗubar nan taka guda ɗaya nake so daga Muhammad Nasiruddin Albani wacce yayi yi akan shugabanni ya ragargaji shugabanni ba mu guda ɗaya in kai dutsen shi ba makaryaci ne ba mahaici ne ba haka kai dusan shi ka ba mu hudu ba guda ɗaya irin taka daga bimbas ka ba mu hudu ba guda ɗaya daga imamu bin usaimin irin wannan lalataccen surutun da kake hawa kai akan mambari a matsayin hudu ba wacce ba ka da buri shi yasa hausar ka tafi larabcin ka yawa saboda ba ka da abin faɗa in dai a addini ne da larabci ka tara jahilai a gaban ka ƴan uwanka kana kana tarayyar ɗinsu akan shugabanni ƴan uwa musulmi yana cewa yana kurin cewa shi ahli sunna ne ga jagororin sunna na wannan zamanin daga baki dai sun bar duniya kasa da shekara ko dai ishirin ko wani abu makamancin haka ko dai shekara ishirin zuba wanda ya kai shekara talatin da barin duniya duka cikin waɗannan malaman guda uku waɗanda su ne a ilam na wannan zamanin a sunna su ma mun ga mu nake cewa mun gaji karantar da hadisan haƙuri kan zaluncin shugaba mun gaji karantar da hadisan haƙuri ina ganin zan sa number waya zan sa number waya don duk karatun da ina son kun ji yanda eh wayannan suke wannan shine yanda sunnar take wanda abin da muke ta nunawa kenan shi yasa wato mutum baka jin zafin abin sai kai wa eh sai kai wa ko malamin ka wa kuma mu yanda muke ba mu keɓance waɗansu malama mun ce su ne wai malaman mu ba ha mu ba mu keɓance wai in dai malami ne na sunna malamin mu ne kuma dukkanin wani malami ba malamin da muke zuwa yi wa raddi matukar mun ga ƙimarsa a tafiyar sunna babba ne sai dai irin waɗanda ba sa wuce sa'anninmu ba ko mun san ba su da wani falala a tafiyar sunnar da za mu kalle ta har mu saurara musu to irin su kila kakan gani ba ma saurara mutum amma muka yi mutum yana da khairat da yawa a tafiyar sunnar mutum yana da juhud sosai a tafiyar sunnar kuma ya yi mun gani nan dole ko kuskure ya yadda muke mu'amalantarsa ko za mu yi masa raddi ba haka muke mu'amalantar wanda bai kai shi ba a cikin sunna kenan haka kuma in ka zo da 'yan bida'a da ahli sunna kai ko da 'yan bida'an ma za ka ga irin wa'annan abubuwan zage-zage da cin mutunci wanda har kan kai ma wani ɗan bida ya samu dama isa a kama ka ta za ka gaba yawa sunna ba ce kawai hauka ne da rashin mutunci to irin wannan abu muke cewa a daina waɗansu saboda son zuciya sai su zarge mu su ce wai ƙungiyanci muke yi to idan ƙungiyanci muka yi gashi mun yi akan malamin ka ai idan ƙungiyanci ne muke to mun yi akan malamin ka shi ma mu ma mun zama ƴan ƙungiyarsa kenan ha kawai in daidai ne ka ce daidai ne akan kowa in ba daidai bane ka ce ba daidai bane akan kowa wannan shine amma saboda son zuciya sai ka game shi fa ya fahimci abin da ake fanifi Ƙila ko wani ya ce ai mun ce ba a raddi kwata-kwata waye ce ba a raddi ai kwata-kwata mu ma ba mu raddin ba kila tun kafin ka yi mun yi amma da muka yi a raddin da muka yi ka isa ka zaƙulo wannan ko da yake akwai wani shashashen yaro da na ga wa'yansu sun turo shi wani shashasha wala daga ƙarshe ma da aka ce wai mahaddacin alƙur'ani ne wallahi sai da na ji kunya Eh, Allah suka turo shi peace da awa media wani shashashen yaro suka sa shi wai aramma ne zance na hauka na jahilci da yarinta ya ce wai haka wai na zo wai na zazzagi Dr. Idris a raddin da na yi masa da za ka kashe shi ka ce ya ka zagin bai isa ya ka ba to in ba wannan wawan yaron ba da fis da awa suka turo shi mu da wa'yansu maluma kan ɗan rikicin da ya faru haka na jagorancin Ghana to in ba wannan wawan yaron ba to ni ban ji wanda zai zo ya ce wai na zazzagi wani babba ba sai dai irin wannan wawayen yara da ake turowa shi ya sa da suka turo shi ina tashi ai shi ban masa ba Fejin ne a takin ai saboda shi bai kai in kula shi ba amma fejin? ko da mai fejin ba ɗalibin ilimi ba ne to ai yana tare da wa'insu maluma in na hari wa fejin. haka kuma na yi tunda shi wawa ne in kana jin mazancansa yadda ke faɗi banda wauta ba abin da yake furtawa har da cewa wai a Najeriya wai in ba digiri ne da kai ba wai kana ma da digirin sai dai a baka kiran sallah wai su gana su ne nan suka sassaki abin saki barkatai haka ko wace kalma mai kama da haka wai har suka bar abin ma har suke haurowa wai daga wai Najeriya har ma suke samun dama wai amma a Najeriya ba a isa a baka wani ai matsayi ba wai sai kana ma da digiri sai a baka wai kiran sallah wai lada haka ya ringa wauta cikin zantukansa nan wanda bai san ni a Legas tunda na fara zama a Legas har yanzu 'yan Ghana ne suke jagorancin shugaban kungiyar Izala ta Ghana a wannan ta Legas 'yan Ghana ne Sheikh Imam Bukhari ɗan Ghana ne, haifaffen Ghana, kai suna da alaƙa da ma kenan. Haka na yanzu da aka sa Sheikh Suleiman ɗan Ghana ne, Ghana ma ɗan Accra ne, amma wawan yaron nan ya zo ya zauna suka turo shi, nan wa'insu wawan yaron nan ya zauna ya ringa cewa na zagi waye to ban da shi wannan wawa ni ban ga wanda zai ce na zo na zauna ina wani babbar raddi waye na zazzage shi ba ko na ci masa mutunci in dai ban da wannan wawan yaran dan gana shi yasa da yayi da na tashi ni kuma shi ban yi masa ba sai ni attacking din pejin sannan da ni attacking din pejin kuma saƙona ya isa amma da na tsaya tanka irin wannan wawayen yaran jahilai to kenan na zama ɗaya da shi kenan kuma wallahi zaka gan shi kamar mutumin kirki da gemu haka amma fikirarsa ta wawaye ce sai ya koma ma kamar kabilanci ne kamar wato ɗan Ghana ne da ɗan Najeriya bayan ni a wajena ba na tantancewa iyaka ƙoƙarinka a tafiya suna iyaka ƙibarka ɗan Ghana ne kai ko ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ɗan Sakkwata ne kai ko ɗan Bauchi ne kai ko ɗan Katsina ne kai ko ɗan ina ne kwata-kwata ni bana warewa iyaka jajircewarka wa tafiya ka sunna ko daga ƙarshen duniya kake wallahi kafi min wanda yake mahaifata wanda yake gari na amma wawan yaron sai ya ringa cewa ai su ne ma suka ma sake to daga ƙarshe dai sai na fahimci kamar ina jiyo ƙanshin so suke in tanka su zagi malam anas eh sai na kawai sai na fahimci ka saboda na fi su tunda wawaye ne suka turo wawa to banda shi ne ban taba ganin wanda ai yazo yace ko na zagi wani malamin sunna gurin yi masa raddi ba sai dai na sa abin da ya faɗi a sikeli kuma na warware wanda haka ya kamata mutum ka yi amma ka zo kana cin mutunci da miyagun kalmomi da ƙazaman kalmomi wai da sunan raddi wai kake yi wannan shine raddi wannan shine raddi ka sa abin da mai shi ya faɗi a fefe ka kawo dalilanka ka zibe. ka bar jama'a su yi alƙalanci ba tare da ka zage shi ba ba tare da ka aibata shi ba to wannan abun muke ta nusarwa wannan abun saboda mun san za a zo wajen babu yadda za a yi ka haɗa kai sai dai ka haɗa baki da wanda shi gani yake manzan Allah ne ma ya koyar da shi haka haka suke kawowa wai daga cikin hadisan da suka fahimci cewa ka zo ahli sunna yayi abu ka ci masa mutunci wai hadisin Jabir wanda Mu'ad ya yi sallah a bayan manzan Allah ya tafi limanci a wajen mutanensa wanda manzan Allah ya ce shin kana so ka zamanto fitinanne ya Mu'az suka ce wai ga manzan Allah ya kaurara wai ga manzan Allah ya kaurara da haka wannan shaida ce akan in malami babba wanda ya jagora ne cikin tafiyar sunna ya kuskure to ka zo ka kaurara masa ka ci masa mutunci wannan kuma shine Me yin wannan shine goga Me yin wannan shine cikakken ahli sunna Me yin wannan shine mai kishin sunna Me yin wannan shine baya tsoron kowa a'a amma a wajen masu hankali me yin wannan wawa kenan Me yin wannan jahili kenan a wajen masu ilimi amma wayanda ba san abin da suke ba shine irin wannan shirman ai yake a wajen su karatu ko yake a wajen su raddi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa wannan ba daidai bane eh, wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane kuma muna ƙara faɗi kuma dukkanin waɗanda ko wawayen da suke cewa ai za su fito su zazzagi wani malami in an zagi wani malamin su zaka ga yanzu ba wanda ya isa ya fito za su uwa ba su ji ba kaga wannan cin mutuncin da wannan yaron ya zo ya yi to za su toshe kunnensu kuma wallahi sun ji sun ji kuma kuma ya kai zuwa gare su amma za ka ji sun yi shuru saboda su ɗin tsoron wa'annan suke ji eh mu ne saboda mu ba ma zagi mu ba ma cin mutunci mu ne ba sa tsoro sai ka ga mai shi ya zo yana shagube amma wa'annan da ka gansu sun ji ba ba su ji ba fa suna sana kuma sakon ya kai zuwa gare su to amma saboda suna tsoron su sai kaga sun yi shiru ai na gaya muku wani wawa da ya kira na ai yace in aka ƙara zagin wai malamin su wani ne suke cewa ya zagi ai malamin to sai aka wannan ai mun yi ittifaki to ittifakin yayi amfani anan kun dai ji irin kazaman kalmomi da ya fito yake faɗi to na gani wani malami ne za ku janyo na sunna ku zage shi su dai wa'annan irin jajirtattun malama da suke ganin cewa suna ƙarƙashinsu shine irin sheikh rabe sheikh rabe eh to na ganin sheikh rabe din za ku zo ku kafe ku zaga kowa za ku zaga gaskiya faɗe ce fa daga ƙinta fa sai ɓata fa fa ma za ba'da al-haqqi illa dalal kawai in za ka karɓi gaskiya ka san kana kuskure ka karɓa ka gyara shine kawai amma irin wannan shirman irin wannan cin mutuncin da rashin tarbiyyar wai da sunan shine sunna kai ka san ba mai hankalin da zai ɗauka eh ba mai hankalin da ke ɗauka in kuma ka game shi ya goyi baya to dan ba shi aka yi wa ba kenan wa'ansu aka yi wa ba shi ba kaga akan wa'yansu shi ba ruwansa sai ya biye a ta yi amma in aka yi masa shi a kansa ne to yanzu zaka ga bacin rai to kaga wannan ba mumini ba kenan mumini shine ke sowa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ba ka so a ci mutuncin ka to kakka so a ci mutuncin wani ba ka so a zage ka to kakka so a zage wani ba kai ba kuma in an zagi wani ka nuna fushinka to wannan shi ke nuna cewa in aka zage ka wani zai nuna fushinsa amma in aka zagi wani ka ji daɗi tunda kila ai kuna da saɓani da shi sai an zage ka ne sa'an kuma za ka nuna ɓacin rai wannan ba mumini ba kenan Allah ya sa mu dace ga number waya nan eh ga number nan na sa ta WhatsApp ban sani ba kila za za iya samun waɗanda za su ce sun yi daidai ko su karan kansu su bugo su ce daidai suka yi wannan zage-zagen da cin mutunci da sunan raddi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace ga shi nan na sa nan ba ta wasaf kawai ake kira Allah i ganar da su in masu ganewa ne amma irin wannan rashin mutuncin da sunan sunna babu yanda za a yi wannan abu ya zamanto sunna babu babu yanda za a yi wannan abu ya zamanto sunna irin wannan cin mutuncin da zage-zagen eh, nan ka ji mutum washe ɗan wa'yansu kalmomin ma shi yake faɗi ko da a tasha baka jin su wai da sunan rigan malinta kenan da sunan kishin sunna da sunan raddi wa wani malami irin wannan rashin tarbiyyar kuma irin wa'annan su ne wa'anda suke kishin sunna su ne jajirtattu a tafiyar sunna a wajen wawa kenan a wajen mahaukaci amma a wajen mai hankali wa'annan sokaye kenan a wajen mai hankali wa'annan wawaye kenan a wajen mai hankali wa'annan ba su san ma me ake nufi da sunna ba Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace yasa kamar yadda kuka ji mun karanto hadisai wa'anda suke nuna haka haka kuma mun karanto athar wa'anda suke nuna haka kila wani ya iya kashi ba ya ce ai wa'annan hadisan ai suna magana ne akan shumagabanni na musulunci ai iyakacin athar ɗinnan ana magana ne akan waɗanda suke jagoranci a daula ta musulunci amma waɗanda ba sa cikin daula ta musulunci a iya musu irin wannan abe baɗan to shi karan kansa in ka duba maslaha na a ce kai yanzu ka fito a fito a ce sai an kau da shugaba to in dai a nan za ka iya cewa maslaha ta ce kada a yi to ka sa musulunci in dai za ka iya cewa a'a a kalli maslaha kila ba ku da ƙarfin da za ku iya kau da shi kila za ku yi asarar rayukanku ne wala tulqu bi aidikum ila tahluka za ta zo kila za ku cutar da waɗansu ne kuma ƙa'ida tana nuna kada ka cutar da wani la darra wala dirar haka ko wannan ƙa'idar haka mutukar ka faɗa ka to ka sa addinin musulunci a ciki matukar ka ce za a kalli maslaha to maslaha addini yake kalla wannan yana daga cikin maqasidu shari'a akan duba masalih in dai ka ce maslaha za ka kalla ai to in mun ce za mu kaza a matsayin mu na musulmai da ba mu da kaza da ba kaza ai maslaha mu bar a haka to ka sa musulunci a ciki Shi ne wannan abin da yake faruwa Allah lokacin sarki ya sa mu dace amma wannan ba daidai ba ne eh, wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma wannan ba tafiya ce ta sunna ba ga wani ya yi kira Allah ya sa mu dace <coughs> ga wani ya yi kira na, shi ya sa ga shi nan assalamu alaikum wa alaikum assalam Na'am barka da ɗan uwa da wa muke magana. magana Rabi'u ne daga garin Bauchi. To za zama na Rabi muna jin ka. Yawwa ma alkanan Allah ya saka da alkhairi. Amin Allah ya sa mu dace. Wallahi na kira ne kawai saboda na addu'a. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Allah ya Allah ya Allah ya biya Allah ya biya. Allah ya sa mu dace. Amin. Amin. Allah ya sa mu dace Allah shi ne hannun zancen gaskiya ne eh, zancen gaskiya ne eh, ina ganin zan tashi amma wannan cin mutuncin da zage-zage wala ba sunna bane kuma ba koyarwar malamin sunna bane eh kawai tashanci ne da cin mutunci da waɗansu suka gada suka shigo da shi tafiyar sunna kuma ni na san za a zo nan tunda me shi yana ganin hakan ma addini ne ya koya masa yayi haka to in dai an tafi a haka na san za a zo matukar ba a tsaya an fahimtar da shi kuskurensa ba hakan nan na ce a cikin wannan gurup din ina sai an tattauna daga ƙarshe dakta fita ya ce mu ba dan Allah ai muke ba saboda a'a mun ce kada a tafi da kashi a tsaya a tattauna mas'ala me shi ya kawo dalilansa a warware haka ai aka tafi shi ma wannan da ya zage-zagen ya fita baffa tura sai ya fita sai suka je suka haɗe su su uku to gashi an zo wajen mu har yanzu suka ban mu a ciki har yanzu to gashi an zo wajen saboda ai sai dai a ce haɗa baki ba wai haɗa kai ba ai matukar mutum yana da abu yana ganin addini ne ma ya koya masa hakan yana ganin shi manzan Allah ne ma ya umarce shi ya yi wannan zage-zagen yana ganin hanyar magabata ne wannan zage-zagen saboda wani abu da ya fahimto na hadisai ba a tsaya an fahimtar da shi ba a tafi a haka ni na san sai dai haɗa baki za a zo wajen kuma gashi an zo shi yasa irin wannan rashin mutuncin da zage-zage wallahi ba addini bane kuma wallahi ba manhajin ahlus sunna bane in malami kaga ya yi kuskure to ka zo ka sa matsalar da ya tattauna ya yi kuskure ka faɗi dalilanka shi ma Allah ya haska zuciyarsa ya gani ya fahimci cewa tabbas fa kuskure ne amma shi ɗan adam ne ba mala'ika ba ne ka zo ka zage shi ka ci mutuncinsa ka taimaka wa shaidan ai so kake ya gyara in ya gyara kai ka samu lada mabiyansa ka samu ladansu kamar ka zo ka ci masa mutunci ka zazzage shi ka aibata shi ka nuna ma bai taɓa zama ahli sunna ba ka fa wai bai ma taɓa zama ahli sunna ba wato lokacin da kake tare da shi wato munafintarsa kai kenan ba ahli sunna ba ne ka san lokacin ba ahli sunna ba ne amma ka zamanto tare da shi ka kai ma nan ka yi munafunci kenan ko shi ne mana in dai ba ahli sunna ba ne